hauhawar farashin kayan masarufi da tsadar rayuwa dai sun sa cin abinci sau uku a wasu gidaje ya fara gagara a faɗin wannan ƙasa. Yayin da wasu 'yan kasuwa suka fara rufe shagunansu saboda farashin kayan ya fi ƙarfin jarinsu. A saboda haka ne Majalisar Limamai da Malamai ta Jihar Kaduna ta kira wani taron manema labaru don nuna wa gwamnati haɗarin da ke fuskantar wannan ƙasa baki ɗaya. Na'ibin limamin masallacin Juma'a na tudun 'yan lilo a jihar Kaduna Sheikh Idris Muhammad Sabon Gari shi ya bayanin matsayar majalisar ga manema labaru. A makasudin wannan taro namu shine don mu ja hankalin gwamnati a bisa halin da al'umma suke ciki na wahala a wannan ƙasa. Na farko an jefa mutane cikin talauci sannan gashi yanzu yunwa tana addabar mutane. To babban bala'in ma shine hauhawar farashin abubuwa kusan kullum abin ƙaro ake ga kuma kuɗin nan ba a samu. to hatta kai ga mutane suna mutuwa saboda yunwa wasu suna cin ganye a wannan ƙasa ta mutu najeriya ƙasar da duk afirka ba mai arzikinta Alkatuwa na wasu malamai suna maganar wannan jarabawa ce daga allah a daina jingina ta da 'yan siyasa ba gaskiya ba ne allah bai jarabe mu da talauci a najeriya ba duk abin da allah yake ba mu ƙasa na arziki a najeriya allah ya bamu to shi sa muka ga ja hankalin shugabanni musamman daga gwamnatin tarayya ya kamata ta yi hoɓɓasa ta cinkari wannan al'amari don a sauƙaƙa mu al'umma domin a zauna lafiya saboda shi ɗan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control ɗinsa duk waɗannan sojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan najeriya ya balle wallahi ba sa iya control ɗinsa majalisar limamai da malaman ta jihar kaduna kuma ta alakanta tsadar rayuwar da ake ciki a najeriya Najeriya da kuma matsalar tsaro. kamar da yadda limamin masallacin juma'a na al'adamawi da ke garin kaduna imam aminu umda ya nunar harkan tsaro din nan shi ma ya taimaka wurin kawo kunci musamman a nan yankin arewa din nan ta yadda mutanen mu ba sa iya noma yan bindigan daji da sauransu sukan hana su saboda haka idan gwamnati ta samar da tsaro ingantacce to manoma za su shiga daji za su yi noma kuma wannan kuncin da ake ciki zai ragu amma idan gwamnati ba ta haka ba ta ce bari mu ba ku palliative to gaskiya ana ganin wannan ba zai zama mafita a wannan ta mu ta Najeriya ba saboda haka wannan eh, council council ulama tana kiran gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar kaduna da dukkan 'yan majalisunmu da sauransu lalle su sa ido don in an ce duniya tana cikin matsala to mu kuma a arewa bayan matsalar duniyar da muke ciki to ga matsalar tsaron nan wanda yake ya jefa mutane cikin talauci da rashin abinci To ko ina mafita game da wannan tsadar rayuwar da ake ganin ta jefa talakan Najeriya cikin kunci? Sheikh Idris Muhammad Sabon gari ya ba da wani nassi. Farko dai mu koma ma Allah, sannan mu yi ta isfifari mu tuba zuwa ga Allah. duk arziki a hannun Allah yake amma akwai sila ai annabi ya karantar da mu annabi ke cewa idan aka waye gari shugabanni suka zama azzalumai malamai suka zama fajirai ba sa faɗa ma shugabanni gaskiya masu kuɗi suka zama marowata ba sa taimakon talakawa annabi ce zaman ku a cikin ƙarƙashin ƙasa ya fi zaman ku a bayanta ma'ana mutuwar mutum ta fi rayuwarsa a wani lokaci har yanzu dai damunar bara bata wuce watanni uku da ƙarewa ba kuma ana ganin kafin ganin wani sabon kayan abincin noman damuna bana sai an kusa kwashe watanni shida nan gaba. Abin da ya sa wasu ke ganin idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba to komai na iya faruwa a faɗin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.